بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا دنيا يبو دقوديا ما ستاري يوا su tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda shi ne mahalicinmu shi ya kawo mu duniya kuma ji zai raba mu da ita tsira da amincin Allah su tabbata ga manzan tsira Muhammadu dan Abdullahi farin jaka da aikakke daga Allah wanda Allah ya turo shi don ya taimaki al'umma ya karantar da su addini ya yi musu bayanin gaskiya ya nuna musu hanya ta ɓata ya ɗora su akan sanin ya kamata ya raba su da mummunar ɗabi'a muna masa salati da girmamawa da addu'ar Allah ya haɗa mu da annabi sallallahu alaihi wasallama ranar tashi alkiyama aljanna yan uwana musulmi mutanen garin gadawo wannan gari garinmu ne ba za mu ce baƙi ne mu ba ba shi ne farkon mu ba Allah ya haɗa ƙauna da soyayya a tsakaninmu da ku shekaru da dama Allah ya sani kuna cikin ranmu a duk lokacin da muke zagaye na zumunci a irin wannan wata na ramalana to muna zagayawa kuma mu ga mun kawo ziyara wannan gari mai albarka saboda karɓar da kuke mana bahaushe yake cewa shimfiɗar fuska ta fi shimfiɗar tabarma idan ka zo wajen mutum in ya haba haba da kai ya sake maka fuska to ya fi ya shimfiɗa maka tabarma wani zai shimfiɗa maka tabarma amma kuma sai ɓata rai ga tabarma ya baka amma kuma babu zumunci so muna gode wa Allah akan sakin fuska da kuke mana da kuma yan'uwantaka da yake gudana tsakaninmu da ku ba abinda za mu ce sai dai mu ce Allah ya muku albarka Allah kuma ya ƙara arziki a wannan gari Allah ya amfanar da mu da abinda za mu faɗa a gurguje nasiha ce ta ƙauna da ‘yan'wantaka ina so ne in mana nasiha akan wato wani abu da yake damun wannan al'ummar a yau wanda dukanmu da ni da ku muna cikin wannan damuwa muna gani a ido amma gyara ya gagara zan yi magana ne akan abinda shari'ar musulunci ta ce akan girmama na gaba girmama na gaba wanda ya girme ka mai furfura dattijo uba yaya kawu ko babu ma dangi in dai mutum ya riga ka zuwa duniya to ya gama da kai duk wanda ya riga ka zuwa wannan duniyan da kwana daya. to yana gaba da kai hatta kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayani ko sallah aka zo yi akwai inda aka ce za a duba akbaruhum sinnan wanda ya fi daɗewa kaga dai sallah ita ce a'azamul ibadati ibadati ta fi kowace girma ana bin mu bashi mu zama muna da tarbiyya wannan muhadara magana ne akan tarbiyya akan sanin girman na gaba duk lokacin da mutum ya auri mace sai ya zama ba ta masa ladabi zai ma iya rabuwa ma da ita wai don ba ta mai ladabi karka manta matan nan fa ba kanwarsa ba ne ba ciki ɗaya suke ba auro ta kawai yayi aka ce matarsa ce amma ɗan adam saboda son girma duk mun yadda idan matarsa ba ta mai ladabi sai ya ce yau ai tun da ba ta da ladabi sai ya sallame ta ai ina fatan kuna ganewa so a nan gurin a hakikanin gaskiya ana bin mu bashi duk wanda yake yana gaba da mun mutunta shi na farko dai dan adam ya tuna yadda Allah ya halice shi mu tuna yadda Allah ya halice mu Allah ya yi bayani khalaqal insana min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin asalin mu an halice mu ne da digon mani maniyin da yau in ya taba rigarka in ka fito waje ba za ka so a gani ba da Allah ya zo halittar mu saboda ya san halin ɗan adam sai ya halicce mu da mani asalin babanmu annabi adam tushensa ƙasa yanzu dukanmu nan kun ga da muka zo zama sai muka zauna akan kafet muka zauna akan babban shimfiɗa amma da za mu zauna a waje ba za mu zauna a ƙasa ba saboda ba masu mu ɓata jikinmu amma dan Allah ya nuna maka girman kai ba naka bane girman kai bai kamace ka ba sai aka nuna ma babanka kakanka annabi adam asalin sama da ƙasa aka halice shi Allah ya halice shi da hannunsa kala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al'alin Allah ya ce ya kai iblis me yasa ka ki kai sujjada wa abin da na halicce shi da hannuna Allah yake gaya iblis shedan girman kai kake yi ko ku kana ganin kana cikin madaukaka ne kenan rashin girmama na gaba girman kai ne duk wanda baya ganin girman na gaba da shi duk wanda baya ganin girman yayansa duk wanda baya ganin girman addansa duk wanda baya ganin girman babansa baya ganin girman mahaifiyarsa baya ganin girman shugabansa baya ganin girman malaminsa baya ganin girman ainihin wato mai masa jagora ko a tasha ne to ya ɗauki hanya irin ta iblis kuma ku lura rayuwa ba a yin ta babu shugabanci yanzu ko ɓarayi ne 'yan fashi sai ku a ce akwai shugabansu kuma wallahi suna girma shugaban karuwai suna da shugabansu ka duba dai karuwanci tasha in za ka je hayya hayya ha ha a dura a shar'a yi menene wallahi akwai shugaban tasha akwai sarkin tasha kuma har girmama shi ake ana mutunta shi amma me yasa mu a gidajen mu a unguwanninmu a wurin mu'amalolinmu ba ma girmama junanmu kaga a gida tsakanin yaya da kani ba girmamawa kun san me ya faru ni na sani da a gida idan aka tashi yaro idan ya tashi ba a bari ya kira sunan yayansa ba iyayen suke ce masa yayawa ne addawanci haka ne amma yanzu an canja yaro ƙaninka ƙaninka na takwas sai ya zo yana kiranka buba baba yana kiranka buba ba zai ce yaya mu ba ba ko alhamdulillah gwanda ma ƙauyuka akwai ɗan respect a ƙauyuka akwai girmama juna akwai mutunta juna ka je birni ka ga bariki yadda ake barikanci su wannan ya kamata ku sani wallahi ba tarbiyyar mu bane rashin girmama na gaba ba tarbiyyar mu bane za mu zo mu yi bayani dalla dalla insha Allah ina daɗa tunatar da mu in ma mutum yana jin shi wani ne ya isa to ana gaya maka an halice ka ne da turbaya ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج Allah yana mana bayani a cikin wannan aya ta hajji aya ta biyar aya mai tsawo yana tunatar da mu idan har kuna yin shakka akan tashin alkiyama ko idan a cikin ku akwai mai shakka akan za a tashi kiyama ko ba za a tashi ba idan akwai wanda yake tunanin watakila yana ga zai je gaban Allah ba to ya tuna cewa Allah ya ce na halicce ku ne daga turbaya Baban ku Adamu kenan sannan muka halicce ku daga wato digon na mani daga mani mutum sai ya zama gudan jini daga gudan jini sai ya zama mudghatin mukhallaka wa ghairu mukhallaka tsoka ina tsoka da ake mata suke yankawa irin naman miya mutum ya zo yin loma ba yana hadawa da tsoka ba to kowane dan adam sai da ya zama irin wannan tsokan zalla a cikin cikin mahaifiyarsa jini daga mani ya dawo jini kwana arba'in idan ya yi kwana arba'in a cikin jini sai kuma ya sake dawowa ya zama tsoka tsoka muzga an ce da ita muzga irin wanda za a iya tauna ta daga nan kuma Allah Ta baraka wa ta'ala idan Allah ya kaddara mutum ya zama mutum din sai turo mala'ika ya hura masa rai ya hura wa shi wannan dan adam din wannan tsokan ne za a busa masa rai kullun sai fara motsi a cikin cikin mahaifiyarsa sai mace sai ka ji mace tana cewa ni fa ina jin dan alamar kamar ina da juna biyu dukkan mu da kuke ganin mu nan ba wanda bai bi wannan hanyar ba ba ƙashi ba ido ba ƙafa, ba hanci ba baki ba kaza ba kaza amma yau dan adam ya fito duniya zama masifaffe bala'aƙe mai bala'i ya kashe mutane ya yi fashi da makami ya zubar da jini ya zama shaidanin kansa amma ya manta asalin halittarsa Allah ya ce daga nan sun manu tufla za mu fitar da ku duniya kuna jarirai akwai wani wanda ya fito ba jariri ba akwai wani wanda ya isa ya ce zai yi wa babansa girman kai ba babansa bai ga lokacin da yake jariri ba dukkan mu nan gaba ke ɗaya ba wanda babansa bai san tsiraicinsa ba babanka ya ɗauke ka ya wanke ma kashi babanka ya ya kama ka an maka kaciya babanka ya maka kaza mahaifiyarka ta maka kaza amma yau iyayenmu girma ya gagara ku duba yadda uwa take wahala wajen ɗaukan cikin ɗa tun tana wata ɗaya wata biyu wata uku tana zurubtu da zirga-zirgan zuwa asibiti ta zo ciki ya zama ƙato zama da ƙyar kwanciya da ƙyar tashi da ƙyar ta rinka cin ƙasa kaga in in an yi abin ta rinka neman ƙasa tana ci saboda ɗan cikinta akwai wanda suke zuwa malam ban shadda suke kafa kansu wannan warin shaddan shi suke so shi suke jin daɗi saboda wai dai ta samu ta lallaba ta haife ka amma yau wai wai a samu wai ɗan da ya daki uwarsa ni dinnan na je gidan kurkuku mun je wa'azi mun je irin fitar da masu ƙaramin laifi sai wasu ma'aikatan kurkuku suka ce malam kaga wancan mutumin ka ku cire shi ya ce me faru ƙato da shi kaya guda mauɗo ko ko henderu genderu kan babba kenan ko eh babba ba to ba wannan nake nufi genderu nake ne kaya guda me ya faru suka ce wallahi uwarsa ya daka haka ya samu abin nan ya dauke uwarsa ta faɗi shine aka kawo shi kurkuku ka ce malam kakka cire wannan wanda zai iya sa hannu ya daki uwarsa ai bai cancanta a taimaka masa ba akwai wanda ya kai babansa kasuwa ya sai da shi ba ana sai da mutane ba aka samu kudi ya kai shi aka lale mai kudin ya ba aka ba shi duniya kenan rashin tausayi ya yi yawa idan ba ku nuna wa 'ya'yanku su girmama ku su mutunta ku batun yanzu wallahi tsufa zai zo ya same ka yaron ya zo ya kama duniya ya manta da kai wallahi sau da yawa za ka gama wahala akan ɗanka ka gama hidima a kansa ka kai shi makaranta ka kai shi waɗe ne ka masa komai ka masa aure ka ba shi gona ka masa menene idan ya girma ya dan samu wadata ya samu rufin asiri in ya ƙara gaba wallahi sai shekara uku bai neme ka ba musamman 'ya'yan wannan zamanin to ya ba wani abu ba duk yana daga cikin rashin girmamawa da nake so ne mana magana a kai da mun sani tarbiyyar da iyayenmu da kakanninmu suka mana wallahi idan ganin Allah ya waye yaro karami duk zai bi gida na gaba da shi duk ya je gaishe su amma wallahi ba ma yaron gidanka ba yanzu wallahi dan da ka haifa in kai wasa za ku kwana da shi a gida ɗaya ba zai iya buɗe baki ya ce baba ina kwana ba haka ne ku kwana da shi a gida guda yana kallon ka kana kallon sa in lokacin karban abinci zai je ya je kicin ya ɗauki abinci amma wallahi ba zai iya buɗe baki da safe ya ce in bani jam ba ka da lafiya ma ya zai ce nuɓandu yaya jiki wallahi ba zai faɗa ba eh ina eh, me ya jawo mu muka kashe gidajenmu da kanmu mu gyara gidajenmu mu koya wa 'ya'yanmu tarbiyya mu nuna musu su ba komai ba ne. duk wanda ma yake jin shi wani ne mai girma ne ga gashi babanmu annabi adam yanzu aka gaya mana turbaya ne Allah ya ce za mu fidda ku jarirai thumma nukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum har ku kai iya ƙarfinku ku kai shekarunku kana karami muna kallon ka kana tsalle tsalle har ka zo ka girma thumma litakunu shuyukha sannan har ku zo ku zama dattawa ga mutum a garinsu an san shi an san tushensa an san asalinsa amma yanzu ya girma ya zama tsoho ya zama dattijo duk abokanansa sun mutu saura shi bai mutu ba Allah shi yake wa mana mutane yake wa mutane wannan yace daga cikinku akwai wanda zai mutu da wuri daga cikin ku akwai kuma wanda ana barin sai dadi wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila arzalil umri akwai wanda za a bashi ya tsufa ya tsufa ya tsufa har ya dawo yana aikin yara ya tsufa bayan gida a kwance kaga ya zama aikin yara aikin jarirai kenan ya tsufa baya iya tashi sai an daga shi arzalil umuri kenan wani ma dattijan saboda tsufa in tsufan bai yi kyau ba sai ga yana yin bayan gida yana ci yayi fitsari a jikinsa bai ma ya yayi ba arzalil umuri kenan shine rayuwar da annabi ya ce ya Allah ka raba mu da kaiwa irin wannan rayuwar ka zo ka yi tsufan da har za ka zo ka yi bayan gida kana cinye bayan gidanka lokacin ba a lissafinka duk abin da za a yi a gari ba a sa ka kawai jira ake yaushe za ka mutu kun san akwai lokacin da za a zo ana jiran yaushe alhaji zai mutu ba ka da amfani ba za ka je gona ba ba za a ɗaura aure da kai ba ko yarka za a nema sai dai 'ya'yanka su bayar kwakwalwa ta fara juyawa ka zama nauyi ka zama wahala matanka ma gudunka suke yi suna jiran ka mutu ne a huta kwananka ne bai kare ba kawai ya kamata mu rinka tuna wannan lokacin Allah ya karrama bani adama ya fifita sashensu akan sashi dan adam da kake gani kaga mutum wallahi yana da daraja kar ka yadda ka ga wani mutum ka wulaƙanta shi kowaye shi wallahi walaqad karramna bani adam wa hamallahum fil barri wal bahr Allah ya ce mun girmama dan adam mun mutunta dan adam mun kimanta dan adam kai ma ka kimanta shi kada dan kana da wadata ka wulaƙantar da wanda bai da wadata kada dan kana da ilimi ka ci mutuncin mara ilimi saboda jahilcinsa kada dan Allah ya baka wata ɗaukaka ka tozarta waɗanda ba su da ɗaukaka so lalle ne mu girmama junanmu mu mutunta junanmu Allah ce faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila yan uwana addinin musulunci addini ne wanda yake yana da tsari musulunci ya koya mana yaya za mu girmama junanmu musulunci ya koya ma ya za ka girmama kanka kai kanka yaya za ka girmama kanka ya za ka girmama mahalicinka tabaraka wa ta'ala idan an ɗora maka nauyi a matsayinka na shugaba jagora yaya za ka girmama talakawanka idan liman ne kai yaya za ka girmama mamunka duk addinin musulunci ya koya mana an gaya mana ƙarami ya girmama babba saghiruhum yahtarimu kabiruhum wa yuwakkiru kabiruhum ƙarami duk wanda ya san shi ƙarami ne to ya rinka mutunta na gaba da shi wannan addini ne ba wai za ka girma mutum ne kawai dan saboda bukatar ka ta duniya ba mutunta goshi ba don bukatar ka ta duniya za ka gina mutum ba ka sa akwai wanda ake girmama shi don saboda abin duniya da yake da shi wutar ce za ku taba yawa ba don abin duniya kawai ake gina mutum ba kula da wannan sannan shi kuma babba ya tsare girmansa don akwai babban da babba ne amma baya tsare girmansa yana daga cikin abin bacin rai da bakin ciki yau za ka ga wasu samarinmu matasa irin mu'amalar da suke yi da dattawa kai ka ce mu'amala ce suke da abokanansu yaro matashi kaga yana mu'amala ta rashin girmamawa ga dattijo kamar da abokinsu yake mu'amala watakila don suna zama a inuwa ɗaya da dattijan watakila dan dattijan mai sakin fuska ne yana magana da yara abokin babansa ne amma wallahi ba za ka ga alamar yana girmama shi ba ka annam ya na ma'a asdiqaihim kamar dai ka ce suna yin mu'amala da abokanansu kallal adab wa fuqida da ihtiram yau ladabi ya yi karanci a cikin al'umma girmamawa ta yi karanci ƙani baya girmama yaya ɗa baya girmama uba ya ba ta girmama uwa talaka baya girmama mai mulki wanda yake shugabantansa sai ɗura masa ashirma ya zage shi yanzu abu ne mai sauƙi a majalisa mutum yana zaune wurin kudura ashir ya zagi shugabansa gashi nan muna ganin a facebook wallahi sai a ɗauko hoton wani sarki daga cikin sarakuna a danna mai ashir ko wani gwamna daga cikin gwamnoni a danna masa ashir kuma wanda yake ba na sunan shi wanda yake yin abin da sunansa da komai a kalla ba kuma abin da za a masa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an saba wa karantawa alqur'ani alqur'ani ya zo mana da ayoyin da suke koya mana tarbiyya shi yasa manzon Allah ya karantar da sahabbai ya za su girmama junansu tsakanin su sannan yaya za su girmama shi shi annabi sallallahu alaihi wallahi malam har annabi ya koya musu ya za su kira shi kira na gaba da kai malam ko kira akwai yanda ake kiran na gaba ba wa yanda ka zo ka kira abokinka haka za ka kira na gaba da kai ba kuma ya kamata ku sani girman nan ka girmama na gaba da kai kai ma dan na ƙasa da kai ya girmama duk wanda ya rashin kirki bai girmama iyayensa ba to kada ya taba tsammanin 'ya'yansa za su girmama shi musamman iyaye ana ba da labari wani malaminmu a ƙasar saudiya yana wa'azi yake faɗa ya ce wata rana ana ba da ƙisar wani ɗa fandararren ɗa wani dalili ya kama ya kama ubansa ya tafi da shi daji ya girma ya yi shekaru ya tafi da mahaifinsa jeji sai da ya kai shi gindin wata bishiya ba kowa ya ɗauki wuka yace kwanta uban yace meye yace yanka ka zan yau uban yace yanzu kai kana dana kai zaka yanka ni me na maka yace kawai kashe ka zan yi yace shikenan ka kashe ka kashe ni haka ɗan nan ya ɗauki wuƙa ya yanka uban nan tilas ya bar gawa kawai ubansa da ya haife shi kuna mamaki ko a ƙasan nan kwanan nan ba da daɗewa ba an ta yadawa an faɗa wani yaro ya tashi a gida ya kashe ubansa ya kashe uwarsa uban da uwar suna ɗaki ɗaya ya je ya kashe su sannan ya je kashe ƙannansa mata guda uku kuma yaron nan wallahi yana nan har yanzu ba a kashe shi ba saboda kotun ɗagutu ce ba kotun musulunci ba ake aiki da ita yana nan an sa shi a kurkuku an ɗauki lauyoyi na ƙarya an rubuta takardar ƙarya kurin wani ma ya sake maimaitawa kwanan nan wani ma ya sake maimaitawa kar ku ɗauki wani tsohon labari ko tarihi wai a ce wai da daɗe ne a nan ƙasar tamu a najeriya a arewa an samu ɗan da ya yi wa iyayensa ya yanke su tilas washe gari kurin aka nade su a makara aka je aka zuba su a rami ko kowa ma zai kashe ka ya kamata ya kashe ka ma banda ɗanka a ce wai ɗanka ya kashe ka to akwai iya rashin mutunci da rashin girmama mutane irin wannan shi yasa manzan Allah da yake malami ne mai tarbiya daidai da utterance magana da mutum zai furta a baki ya koya musu hatta kira Allah ya gaya wa sahabban annabi la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a ba'dikum ba'dha kada ku mai da kiran annabi a kira shi kamar yadda kuke kiran junanku zaka kira abokinka tanko zaka kira wani sa'anka buba zaka kira wani dan uwanka abubakar kana ƙara kana kiransa annabi ba a masa wannan kiran saboda shugaba ne shi sai dai a ce ya rasulullah ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam haka wanda yake gaba da kai mahaifinka ne mahaifiyarka ne duk ɗa mai mutunci baya kwalla ubansa kira ba wai ya kira sunansa ba ko ma ya ce ba ba ba ba ya tafi ana yana ana so a tsaye da shi watakila zai hau mota daga nan kana gudun kar ya hau mota ba ba ba ba ba a yi sai dai ka ruga da gudu ka rike sautin naka ka ruga da gudu sai ka je wurinsa gefe sai ka ce ana magana kai yanzu akwai daɗi ka ji ana ƙwalla ma kira ka juya ka ga wanda yake kira akwai daɗi to matsalar mu a yau babu girmama juna yaro ƙarami a gari ka san yarintansa ka san rarrafensa ka san guje-gujensa ka san tsalle-tsallensa amma yanzu shi ma ya zama matashi sai rashin mutunci ɗazu ɗin nan muke tare da mai martaba lami da wako duka-duka 'yan watanni ne a 'yan awanni ne cikin abin da muke tattaunawa da shi yake kokantawa cewa malam ya kamata a yi wa'azi ya ce yanzu a a wannan hukuma karamar hukumar nan tamu matsalar da muke da ita yara ƙanana 'yan shekara sha biyu sha uku sha hudu sha biyar ƙananan yara wani ma bai ma gama balagan ba su ne suke ɗaukan makami su yi kitso su sha ƙwaya su sha wiwi su riƙe adda su riƙe makami sun zama 'yan daba sun zama area boy sun zama kalari yaro ƙarami wani wanda in ka tukwikuya shi ka danna masa rankwashi masu ya mutu amma yanzu su suke tsare hanya su zo su sare ka su ce ka ba su kuɗi ko ka ba su waya ƙananan yara kuma da iyayensu ana kallon su me ya ja wannan rashin tarbiyya ka haifa ka haifa yanzu ba haushe ba fulatani ga darasa ai ta zuba yaya mu danyani mu danyani mu danyani mu danyani a ta haifa a ta haifa a ta haifa a ta tarawa amma ba a tara tarbiyya ba ka tara yaya barkete amma ba ka yi musu lissafin tarbiyya ba shi ɗin yake gaya mana cewa ya ce a garin nan yara ƙanana za su je da isha'i da magariba samu shago da mutane wallahi za su zare makami su sassari mutane su kori mai shagon su ɗebi abin da za su ɗiba su zuba a buhu su yi tafiyarsu kuma 'yan gari ne an san su wani wiwi din ma bai iya riƙe ta sosai ba wallahi wannan wani irin bala'i ne ka san me ya mana wannan wayoyin da muke yawo da su a hannunmu waya yana eh, waya yaro karami yana da babban waya zai bude duk duniya ba inda ba zai shiga ba ana koya mai rashin mutunci a nan gurin ba iskancin da babu a cikin wannan abar komai kake so yanda za ka kashe mutane yanda za ka yi shaye-shaye yanda za ka yi zina yanda za ka yi menene kaga wannan abar da yawa akwai waɗanda su ne dalilin shigansu jahannama wannan abar ita ce dalilin shiga jahannama wannan wayar yara sun samu yanci yaro karami na rantse da Allah sai ya rike wayan da ubansa har ya mutu ba zai iya rike ta ba sai kai mamaki ma ina suke samun kuɗi suke sayan wayoyi kuma sun iya ta yanzu abu kai kana babban mai shekaru baka san inda zaka daddauna wani abu ba dole ka neme su ka basu karamin yaro ya iya daddanna ta mazan su da matan su dandali za ku zo anguwa kuna gani da abin na ku yara ƙanana sai su baza ku da sun zo da kokara suna ihu suna ashar suna ƙananan yara wallahi sai ga dattijo yana jan taburma yana shiga kira ce dole ai yanzu inda a ce akwai girman ganin girman na gaba za a yi wannan ba za a yi ba Allah yana faɗa a cikin hadisi laisa minna من لم يوقر kabirana ولم يرحم صغيرنا بايا cikin mu duk wanda baya girmama na gaba hadisin imam abu dawud da imam tirmidhi hadisi sahihi manzo Allah ce duk wanda baya girmama na gaba da shi duk wanda baya ganin girman na gaba da shi to baya tare da mu ba kai ba annabi muhammadu tunda baka ganin mutuncin mutane haka duk babban da baya tausayin na ƙasa da shi babban mutum ne amma baya tausayi na ƙasa shi wanzu Allah ya ce baya tare da mu to amma tunda an bude kofar shaye-shaye yara suna zo su je su sha kwayoyi a sha kaza a sha kaza masu kemis mu yau musulmi su ne dilolin kwaya to ai an bude kofar tsiya musulmi ya rinka kasuwanci ya samu dukiyar da zai lalata 'yan uwansa musulmi ya tafi har gari kaza ya siyo ƙwayoyi ya zo ya kasa a gari saboda yara su saya shi ya samu kuɗi ya ci abinci mai kyau ya lalata mutane kuma wallahi ana kallon su kuma an san su in na tambaye ku yanzu ƙwayan da yaran nan suke sha daga sama ake jefota? ta mota suke hawa su je wani gari su sai a garin su suke saya kenan kun lura mu da kanmu da kanmu muke kashe kanmu muke illata kanmu muke cutar da kanmu kuma yanzu idan ka yi shiru ka zuba ido kana ga bai dame ka ba ai a garin kake za ka haihu wallahi sai ya shafi yayanka duk wanda ya ga ta'adi ya ga barna bai gyara ba kai kana gani a safe ma'ana ka kubuta wala ko nima kai baka damu ba to ai zaka zo yi aure a garin zaka zo ka haifi yaya yanzu wannan yaran da suke kalarin suke dabanci suke menene ai koya suke a wajen yayyinsu ko mutum yana gani saboda yana da wadata yana kasuwanci yana kawo kwaya wallahi wata rana sai ɗanka ya sha Allah ya isa an cutar da mu ba ƙaramar cutarwa ba hukuma kuma cin hanci ya lalata ta waɗanda aka sa don su kula da wannan abun cin hanci ya lalata su akwai garurrukan da 'yan ƙwayan ma in an zo za a yi kame jami'an tsaron da za su yi kame su za su zo su gaya musu kai yau fa za mu kawo farmaki ku ba da abin da za ku bayar ba mu abin da za ka ba mu kawai komai a najeriya akan kudi ana iya yinsa ba abin da ba a iya yi in dai akwai kudi a najeriya abin da ya fi komai wahala kashe ɗan adam ko to in kana da kuɗi ka bayar da kuɗi a yau ɗin nan in ka ba da kuɗi a yau ɗin nan a garin ku akwai wanda zai je kashe wani gobe a kai shi makabarta shi kuma ya tafiyarsa sai dai in baka ba shi kuɗi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un musulunci ja'a bi mahasina adida kyawawan ɗabi'u na kwarai, masu yawa fi fannin ta'amuli ma'a kibarin sinni don ya nuna mana yaya za a yi mu'amala da masu shekaru da yawa a cikinmu da kuma malamai daga cikin waɗannan abubuwa da musulunci ya karantar da mu tauƙirul muslim kawo? lallai ana bin bashin musulmi ya girmama ɗan uwansa musulmi ko babu shekaru ko ba komai ni musulmi ne kai musulmi ne to ka mutunta ne in mutunta ka ana bin ka bashin ka girmama ni ina bin ka bashi ka girmama ni kai ma kana bin bina na bashi in girmama ka kowa ya girmama kowa musamman ma mai furfura shari'a ta gaya mana duk wanda aka ganshi shi da furfura to ya cancanci a girmama shi yana daga cikin girmama Allah girmama masu furfura a cikinmu duk wanda Allah ya bashi furfura to ya girmama shi ka girmama shi amma yayin da muka wayi gari masu furfuran cikinmu ba mu ganin mutuncinsu to an yi asara daga masallatanmu kake gane rashin ladabin yaranmu masallaci sallah za a fita daga tsoho mai furfura yana ƙoƙarin neman takalminsa yaro ƙarami yana tankaɗe shi yana bangaje shi zai ɗau takalminsa da abin da muka sani karami shi ke ɗaukan takalmi wa babba ya samu sa da na sani ni wallahi ina yaro na sani idan muka ga babba wanda ya fi mu girma ya dawo daga gona ya yi itace ko ciyawa wallahi zuwa muke da gudu mu karba ko da ba babanmu ba ne ko ba yayan mu bane amma yanzu in kai wasa kai ɗin uba zaka dawo daga gona ɗanka yana kallonka za ka shiga da kaya gida wallahi ba zai karba ba haka ne ga wani dattijo ba yana taimaka min a nan gurin wallahi abinda nake faɗa haka ne ko amma yanzu ku za ku iya tuna yau ni ma ne ba da shekaru mai yawa na iya tunawa a yanzu haka a kwakwalwa ta ina tuno ga lokacin da muke zuwa muna karban kaya na yayanmu in ya dawo daga kasuwa kaya a hannun yayanmu in ya dawo daga gona fartanya ma ba ma bari yanzu nan ina kallo ga mahaifina ya dawo daga gona da fartanya da keke na karbi keke ina turawa amma yanzu in ba kayi da gaske ba wallahi za ka dawo gida ka sayo wa ɗanka burodi ka sayo masa tsire ka sayo masa kaza kana kulle da shi a leda in ka ci sa ya ce baba sanda zuwa Allah zai miƙa hannu ya karɓi ledan nan ba saboda ɗan zamani ne ya zama bature ya zama ɗan duniya ba mutunci to bari mu dawo kan mata a gida da idan an yi auren mace ana aurenta a haɗa ta da wata buta irin butar miji ana gaya mata wannan butar ta miji ne karki yadda ki zuba kowa ruwa sai shi wata farar buta ne ta alminiyon. na santa ina rike da ita a na santa idan mace ta zo mijinta ruwan alwala za ta kawo masa wallahi tallahi mala in ta zo za ta aji sai ta tsuguna mazan da ba su san masu ɗabi ruwa su kai banɗaki su yi wanka ba sai dai a kai maka ruwa a banɗaki kai wanka cokali idan mace za ta ba a mijinta sai ta tsuguna ta bashi a al'adar mu ta bahaushe ba fulatani a da amma yanzu mace tana kwance a daki a gida za ka ce kana buƙatar ka za ce wallahi ta gaji ba za ta iya ba ka je ka yi kawai Allah abinci matan yanzu abinci za ta gama dafawa wallahi sai ta ce wa 'yarka wancan je ki kai wa babanki abinci wannan mai mutunci kenan wani yake cewa wai ni yanzu wai wai ni yanzu wannan yattawa ita ce ta zama matattawa ne kullum yarsa ce take kama abinci ina uwarki take tana can tana kwance tana harkokinta da haka kawai tunda tana da ya budurwa ita za ta yi sabis ɗin babanta sau nawa mutum zai ce wa matarsa yi kaza ta ce wallah baran iya ba baran iya ba ba zan yi ba ba yadda za ka yi ta, ka sake ta kai in ka sake ta akwai matsala dubu nawa ɗari nawa ka kashe kafin ka auro ta aure yanzu yana da wahala don haka sai ka zauna ce ta gana maka azaba ka cije ta ta cije ka Fiya mu ma <laughs> zulumatun ma zuwa fauka ba akwai da abincin ma ba su dafa ma ba akwai wanda aka gan shi kullum zai zo wajen aikinsa sai tura a siyo mai abinci da safe sai aka ce ah, malam ya iyalinka ba za ta yi ma abin karya mai ce ai na ai ba za ta tashi ba tana bacci lokacin da nake fitowa ni karfe takwas ta ba ta tashi sai bayan sha ka duba fadan Allah dan haka mijinta sai dai ya fita ya je sai abincin karyawa ya bi layi na kosai da burodi kuma ya siyo kayan karyawan da komai amma wallahi shayi ba za ta yi masa ba shayi iyayen da ka sake a gidanka iyayen da za a goga ka iyayen da ka ba su dama iyayen da za su wulakanta ka to ina baku wannan a misalin shimfiɗa ne a gidajenmu ma babu tarbiyya to yaya za a yi 'ya'yanmu ko ƙannanmu in mun fito waje su girmama mu na san lokacin da ya da muna yara shiyayya. ana zuwa ana yin ciyayya za ga dandalin yara daban dandalin manya daban dandalin matasa daban kuma yaro baya iya zuwa ya tsallaka ya shiga cikin manya bai isa ba to yanzu da muka zo yahudanci ya mana yawa da rowa kowa ma zama yake a su ya ci abincinsa kawai sai kaɗan daga cikinmu ne suka kiyaye wannan tarbiyya kaɗan ana samun dattawa ko masu ɗan shekaru suna yi yan uwana yana daga cikin abin da musulunci ya karantar da mu kada karami ya yi magana a gaban babba sai da izininsa yanzu zan fara kawo misalai ne yaya ake girmama na gaba duk lokacin da kuke zaune a wuri guda akwai babba ko babba da kai a wajen ilimi ko babba da kai a wajen shekaru ko babba da kai a wajen falala yanzu misalin zai iya yiwa Allah ya ba wani girma ya ba shi sarauta ka fi shi haife ka shi shekaru to ya zama babba a kanka to magana ba za ka yi ba sai ya da izini ko a makaranta ne ko a wurin aiki ne ko a ofis ne ba a magana ƙarami ya yi magana kafin babba ya yi wata rana annabi sallallahu alaihi sallama wasu abai suka zo wajensa suka kawo ƙaran wani abu da akwai wani yaro a cikinsu yaron nan ana zuwa za a fara magana annabi ya ce a yi magana kawai sai yaro daga cikinsu cikin abban yaron ya tashi ya miƙe zai magana sai annabi ya ce kabbir kabbir kabbir kai ka bari babba ya yi magana ka bari babba ya magana ka bari babba ya magana ko da ya san magana sai in babban ya ce ba komai ya yi magana wannan musulunci abin da ya koya mana kenan amma yanzu malam jayayya ka zo kana yi da ɗanka musu kun san cewa an kai lokacin da yanzu ana musu da yara uba zai zauna a falo da shi da 'ya'yansa suna kallo wallahi suna musu kuma musu a kan bal wani ya ce wallahi a kunnen sai ji wani yaro yana cewa babansa ƙarya ne wallahi wallahi sai mun cinye ku wallahi sai arsenal ta cinye wallahi sai me sunan ɗaya tim ɗin ne da arsenal da wace ce manchester da wane ne da wane real madrid ji tsofaffin yan kwallo ba su manta ba <laughs> malam yaro ne da shi da babansa a falo suna kallo to ai ya bude masa kofa shi dan bol ne dan kallon bol ne dan sama dan kallon bol ne so ana musu an hadu ana wallahi wani za su ci ai mu sai mun cinye ku yaro ne ce wallahi ƙarya ne baba wallahi sai mun cinye ku <laughs> akwai wanda aka gaya mun betin betin caca caca kuɗi yake sawa da shi da ɗansa sai ce ga dubu ɗari na ajiye akan teburin nan idan tim ɗinka ya cinye ka ɗauka in kuma nawa ya cinye na ɗauki kuɗi na ɗa ne da uba sai ya ɗauki kuɗi ya sa dubu ɗari shi ɗan ɗan real madrid ne shi kuma uban ila ɗan manchester ne da haka ana kallon kwallo ana final ko semi final da haka uban sai ya ce in idan tim ɗin kai ne ya ci ka cinye ni dubu ɗari ga ta nan idan kuma ni ne tim ɗina ya ci na ɗauke kuɗina zamani zamani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga yaro uba baya ganin kunyar baya jin girman ubansa ko kaɗan ko je yi mai magana ko wani abu saboda sake wata yawa a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wani bawan Allah yake cewa yana zaune ya ji wani balarabe suna hira da ɗansa yana zaune sai ya ji dan yana cewa ban kazzab anta wallahi abi wala kazzab anta ka san me cewa yake uban hira suke da uban fa sai dan yana cewa ƙarya kake wallahi ƙarya ne kuma suna hira suna dariya kuma shi da ɗansa ne irin larabawa ɗin marasa addini ta tarbiyya saboda an sake wa yara an ce a sake masha Allah a sake amma sakewar ta kai ga yaron ka ya zama baya jin nauyin ka baya ganin kimanka ko ka ce yayi abu kana kallonsa ba zai yi ba ko bayan da za ka yi a zo a tuka tuwo kuma a bashi a dole dole jabir bin abdullahi yana cewa kadima wafdu juhaina ta ala nabi wasu baki ne na juhaina suka zo gurin manzon Allah suna zuwa faqama gulamun li yatakallama sai wani yaro ya zumbur ya tashi ya mike zai yi magana sai manzon Allah ya ce fa kabir wani yaro ne a kabilar juhaina suka zo za su yi magana da iyayensa da na gaba da shi kawai sai yaron na ya tashi ya mike zai magana sai manzon Allah ya ce ainal kabir ina babba ba babba ne zaka tashi kai magana kaga tarbiya ko to kuma wannan shine abin da annabi ya koya mana kuma ba ma yi ba ma aikatawa abi sa'id al-khudri daga abi sa'id samar bin jundub Allah ya dada shi yace na kasance a zamanin manzon Allah gulaman fa kuntu ahfazu anhu ina haddace hadisai daga annabi fa ma yamna'uni min alqawli ba abin da yake hana ni na yi magana in na zo gaban manzan Allah illa na hahuna rijalan hum a asannu ne, face wallahi akwai mutanen da sun fi ni shekaru hadisin bukhari da muslim yace ina da haddar hadisai ina da ilimi amma za a zo ba zan iya magana ba tunda ba a bani izini ba akwai wanda sun fi ni shekaru da haka sai na ɓoye ilimina ba zan iya magana ba ya zo a riwaya malamai masu hikima suna faɗa cewa ma ƙara shabun shaikhan illa kayyadallahu lahu fi sinnihi wa ƙiro Matuƙar yaro matashi ya girmama dattijo to in Allah ya so ya yadda kafin ya mutu sai Allah ya nuna masa masu girmama shi duk yaron da kaga ana cewa kai wani akwai ladabi wani ya san girman mutane dan ana samu daidai ko a cikin matasa sai ka ji ana kai wani yana da mutunci ai yana girmama na gaba dattawan garin su duk sun san mai mutunci ne shi yana ganin girman mutane wajen yi musu magana yana ganin girman mutane wajen mu'amala da su to matukar yaro ya ginu akan wannan rayuwar face shi ma sai Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya ware masa yara da zasu su girmama shi kenan dai kamata dinu tudanu wal jaza'u min jinsil amal yanda kai haka za a yi maka idan ka yi ka kyautata wallahi za a yi maka duk ɗan da ya girmama ubansa to zai zo ya haifi 'ya'yan da za su girmama shi kuma duk yaron da bai ga girman babansa ba saboda babansa talaka ne ka san yanzu halin da ake ciki in ka ga ɗa yana bin ka sau da ƙafa in ba sa'a ai ka tsaya tsayin daka ba to kana da award shede shede magani ko to award shede kam to abolwi mutokkai to wala shede bo wala hala in akwai kuɗi zai bi ka in akwai kaza zai ka dan da bai samu tarbiyya ba yana mutunta ubansa ne saboda abin duniya amma ɗa mai tarbiyya ubansa ko akwata yake ko ma'aukaci ne ubansa wallahi in ya zo wucewa ta gudun sai ya girmama shi Ma'aukaci. a ce babansa ma'aukaci ne yana cikin tsumman hauka wallahi idan ya zo wucewa sai ya gina shi to shi yasa ku daina mu'amala da 'ya'yanku akan abin duniya ka daina cewa ɗanka in kai kaza zan saya ma kaza ka san muna yi in ka yi kaza zan saya ma kaza in ka ci na ɗaya a makaranta zan zan saya ma kaza to idan baka da kuɗin da zaka saya masa ba kare ci na ɗaya idan kana zuwa masallaci zan rinka baka kuɗi kaza yanzu zuwa masallacin sai ka bashi kuɗi to ranar da baka da kuɗi bireje ba kada ka gina ɗanka a kan in ka bashi yi, in baka bashi ba kar yi. yana daga cikin girmama na gaba girmama malami da malami da mahaifi da shugabanka bai halatta ka wuce gabansa kai tafiya ba daidai da tafiya kana baya duk dan kirki baya wucewa gaban ubansa imam bukhari ya ruwaito hadisi a cikin al'adabul mufrad ana bayani cewa sai dai in baban naka yana tafiya a gabansa akwai kaya ko akwai dutse ko wani abu sai ka wuce gabansa ka je ka cire masa amma ba wai a zo ana tafiya ubanka yana baya kai kana gaba ba na'am <laughs> dattijo ya ce yanzu kama sai dai je sa uban nasa ma kayan wannan abin duk da ake faɗa gaskiya ne al'amura sun canja to mutane ne ba su da kallo ba su da iko sai kallace kallace ba su da aiki sai kallace kallace sun kallo wannan tashan an koya musu rashin mutunci sun kallo wancan tashan an koya musu suna kallon rayuwar turawa bature ne baya ganin girman ubansa da uwarsa wani ɗalibi na yake gaya min ya je ƙasar china wata rana ku ji wannan kisar ɗalibi na ne ya ce ya je china sayin kaya sai abokinsa dan ne ya kai shi gidansu zai ci abinci na ci abinci da shi ya shirya musu abinci yana zuwa sai ga wani tsoho shi ne yake sabisin ɗinsu tsoho ne tukub mai furfura shi yake ya ɗauko abinci ya kawo in sun gama ya ɗauka ya je ya wanke ya gyara sai shi ɗalibin na sai yake tambaya sai yake cewa wannan tsohon fa sai ce is my father wannan ɗan can sai ce ai babana ne ai yace babanka baban ka shi yake maka wanke wanke baban ka shi yake kama abinci baban ka shi yace ah. to ya tsufa ba da aiki aiki na dauke shi albashi nake biyan sa ba <laughs> yace yau ai wannan mai mutunci ne yace a garin nan in sun tsufa ɗiban su ake a kai su gidan tsofaffi a gidan gwamnati gidan tsofaffi a je a zube su a can ni yanzu na mutunta shi ne na ɗauke shi aiki ubana ne na ɗauke shi ina bashi albashi shi yake wanke kayan ƴaƴana shi yake min wanke wanke shi ne yake zuba mana abinci in na tashi shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bayan wannan na faɗa cewa ba a magana gaban na gaba sai ya ba da dama idan bai ba da dama ba to wannan yana nuna akwai rashin kirki ba a daga murya wajen kiran na gaba Allah ya hana annabi ne ko waninsa sallallahu alaihi wa sallama ana iya yin kuskure na gaba yana yin kuskure to ana masa gyara ne da girmamawa da mutuntawa yanzu irin malami kullun rayuwarsa yana karantar da mutane sai ya kuskure ba zuwa za a yi aje majalisa ana zagin sa ba ci ai malamin na ai ya lalace ai malamin na ya kaza sai a dan daga masa kafa saboda malami ne shi a mutunta shi a kimanta shi ba dan komai ba saboda wakilin annabi ne al ulama warasatul anbiya malamai magadan annabawa ne duk wanda yake zagin malami yake cin mutuncin malami a wannan zamani to in annabi ma yana nan sai ya zage shi yanzu malaman da suke wa'azi suke karantar da mutane su ne magada annabawa irin aikin annabawa suke yi malaman Allah malaman kirki wanda duniya ba ita ce a gabansu ba to duk wanda yake cin mutuncin malami yake wulakanta shi yake tozarta shi malamai suke cewa da a ce ba malaman bane annabawa Allah yake turowa to wannan mutumin a zamaninsa zai zagi annaban zai ci mutuncin annaban inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malami shine tushen shiriya ko bai koyar da kai ba ya koyar da iyayenka in bai koyar da iyayenka ba ya koyar da iyayen wasu so ya cancanta a girmama shi Allah ji kan imamun nawawi shi yasa a riyadu salihina babu yayi mai zaman kansa babu tawqiril ulama wal kibari wa ahli al fadli wa taqdimihim ala ghairihim wa raf'i majalisihim wa izhari martabatihim kaji a cikin riyadu na babi guda imamun nawawi yayi yayi ta kawo hadisai babin da ke magana akan girmama malamai da girmama masu shekaru dattawa da girmama masu falala a gabatar da su akan su kuma idan an zo wurin zama ma a nuna wurin zaman su na daban ne wannan duk yana cikin addinin mu amma yau mun watsar da shi Allah ya ce kul hal yasawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun yanzu masu ilimi da marasa ilimi ɗaya ne inna ma yatazakkaru ulul albab wallahi da mai ilimi da wanda bai da ilimi ba dai bane ka san wahalar da malami ya sha kafin ya hadace qur'ani ka san wahalar da ya sha kafin ya hadace hadisi ka san wahalar da ya sha ya hana idan sa bacci yayi bincike dan yaje koyar da kai aska ka maka hanya amma ya zama dan siyasa ya fi malami daraja ana jin tsoron a zagi dan siyasa amma ana dura malami a shar wannan wace irin al'umma ce ba ta ganin kimar malamanta yana daga cikin alamar lalacewar al'umma yadda ake ganewa ba ta kwarai ce ba yayin da take iya buɗe baki ta wulakanta malamanta in wana musulmi a takaicin takaicewa wannan muhadara mu ko wannan faɗakarwa mu tana magana ne akan muhimmancin girmama masu shekaru da girmama masu falala da girmama masu ilimi kuma yaro ya tsaya a matsayin da Allah ya tsayar da shi babba kuma ya mutunta ƙarami akwai riwaya da ta zo cikin sayin muslim abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda da shi da baban ya ce manzon allah yana cewa wata rana a rani fil manami a ku bi siwakin na gani a cikin mafarki ina yin aswaki sai ga wasu mutane guda biyu sun zo ɗaya babba ɗaya ƙarami sai na miƙa asuwakin wa ƙaramin in ji annabi sai aka gaya min ni sai aka ce da ni kabbir ka bawa babban fadafa'atuhu ila al-akbari minhuma sai na mika wannan aswaki zuwa ga babba daga ciki ka duba annabi ne fa ya mafarki ya ga mutane guda biyu sun zo ɗaya babba ɗaya ƙarami sai ya ɗauki asuwaki shi yana ganin wannan yaro ne sai ya bashi sai aka gaya mai mala'ika ne gaya mai ya ce a'a ka fara bawa babba ka girmama babban ka bashi in ya so babban ya ce a'a bawa ƙarami duka wannan malam hadisai suna nan masu tarin yawa da suke magana akan wannan ina fatan Allah madaukin sarki ya ba mu ikon gyara mu da ɗabi'unmu Allah ya sa mu ɗauki wannan faɗakarwa mu ga canji a gidajenmu mu ga canji a wuraren zamanmu mu ga canji a masallatanmu mu girmama waɗanda Allah ya ba su girma mu tsare musu mutuncinsu da kimansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya karanta da mu ya koya mana kenan dan tarbiyya dan da ya san ya kamata yana mutunta na gaba da shi wanda kuma bai samu tarbiyya ba to shine zaka ga yana dabanci yana shirme yana hauka kuma amma tun a duniya Allah zai nuna masa sakayya duk wanda ito zartar da wanda yake gaba da shi wallahi sai Allah ya nuna masa kafin ya mutu وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته